saboda haka ka a canza mana kada a sake a yi zalunci a wannan karin ku fito ku yi magana ba ma fatan bala'i ya samu a jihar kano duk abin da ya samu mu za a cuta Ibrahim Tambari a gidan sabon sarki, sabon sarkin Kano. Nasu Lami sinu silami alhamdulillah na ji daɗin ganin matasa sun fito ba makamai an fito kuma a exercising right wanda dokar ƙasa ta bayar na in an ba daidai ba mutane suna da yanci su fito su zanga su fada su wannan so mun taɓa ne kuma muna tabbatarwa da al'ummar kano ko kuma su alƙalai ko kuma duk wanda yake da alhaki a wannan hukuncin mutanen Kano sun san wanda suka zaba su kansu sun san wanda aka zaba saboda haka a tabbatar abba suka zaba matan mu da maza saboda haka ka a canza mana kada a sake a zalunci a wannan karin. So eh. eh. sako Amar ah, na san akwai masoya kuma 'yan ƙasa gaba ɗaya musamman jihar Kano shine mu ci gaba da exercising wannan right din mu cikin nutsuwa cikin lumana ba magana tashin hankali wannan dama ce da dokar ƙasa ta bamu kuma shi kaɗai ne ya rage mana kuma al'umma kowa ya sani kaga wannan mutane duka ba kuɗi aka bayar ba fitowa aka yi domin a tabbatar cewa ba da gaske muke muna jira lokacin hukunci na ƙarshe a yi mu ga kuma abin da ya ga za mu fito kwanmu da karfatan mu gaba ɗayan mu ranar sai mun tabbatar an tabbatar mana da nasara Allah ya ba mu sa'a kuma mun tabbatar Allah yana tare da mai nasara kuma mu dogara da kowa ba sai Allah Allah ya tabbatar mana da alheri gida gida a magana ta Amen. kotu da masa adalci da mana adalci mu kana da tabbatar mana da abba kabir a matsayin zababben gwamnan jihar kano wanda ya ci zaben jihar kano kano sai abba kano sai abba ko a ba mu ko a canza soja lalabi a cikin kai layi a huta ko a ba mu ko a canza soja kan ji ana kan gaban lafiya abba muka lamba abba muke so a jihar kano saboda haka dole ko jiki ya tabbatar mana da abba Allah madaukakin sarki yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi waja'alna bainahu muharram fala zalimu Allah a karan kansa yace ya haramta wa kansa zalunci kuma yace ya sanya shi a tsakanin mu ya zama haramun ne kuma ake sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqi da'watil mazlum fa innahu laysa lahu bainaha wa bainallahi hijab ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta domin cewa wannan addu'ar ba ta da hijabi tsakaninta da Allah to muna kira ga wa'annan mutanen su sani cewa Allah baya bacci kuma Allah baya zalunci baya barin zalunci ko ba dade ko ba jima wannan abin da suka yi mana a jihar Kano tun daga 19 har zuwa yanzu Allah yana sane da shi. Mun zaɓa ba Kabiru, mun zauna mun yi mun tsaya mun zaɓe shi mun ji yunwa mun sha rana. Wasu azzaliman jihar Kano suna so su danne mana haƙƙi shi yasa duniya ta sani. Ba za mu yarda ba fa ba za mu yadda ba saboda haka ku sani. Mu abba muke so kuma shine gwamnan mu. Mun amince eh, da aikin da yake muna a Kano mu mata mu mata mun fito da 'ya'yanmu da jikokinmu da mazajenmu ba za mu yi na manyan 'yan kasuwa da manya-manyan shugabanni na Najeriya su shigo su shiga rigimar jihar Kano a kunnen tausar al'ummar jihar Kano muke mata da maza suna so su fito su yi ba daɗi a gaya musu a bamu mulkin bu na jihar Kano mun sha rana mun sha wuya su Ubasanjo su Abubakar su Babangida su Dangote su AA Rano ku fito ku yi magana to ba ma fatan bala'i ya samu a jihar Kano duk abin da ya samu mu za a cuta saboda ku ne iyayenmu su sarakai ku fito ku gaya mu shari'a gaskiya ko kuma masu shari'a ku rantse da alkur'ani za ku yi gaskiya a gaskiya kwan abba shine ya ci zaben jihar Kano mata da maza mun sha rana mun sha ya cewa al'ummar jihar Kano sun fito ranar 18 ga wata sun zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf duk wani abu da aka shirya na manaƙisa ko na ƙin tabbatuwar wannan al'amari wanda Allah ya shirya ba abin da bamu gani ba ba abin da bai a gaban mu ba amma Allah ya tsallakar da mu musamman mu matasa da muka taso muka shiga muka sha rana aka sha wahala aka tabbatar cewa abba kabir yusuf din nan shi aka zaba shi aka tabbatar duk wata barazana da aka yi al'ummar jihar kano muka tsallake ta allah ya tabbatar mana da nasara muna kira ga jagorori da suke a wannan kasa daga kan shugaban kasa zuwa kan gwamnoni zuwa kan bangaren shari'a musamman shi wanda yake shugabanta bangaren shari'a CJN na Najeriya ya kamata hankalinsu ya dawo kan jihar Kano abinda al'ummar jihar Kano suke so shi suka zaba wannan demokradiyyar